maƙiyinka cikin mutane shi ke yabonka a gabanka ya zarge ka a bayanka idan ka yi aikin kirki ka dage a kansa domin allah yana ƙaunar aikin madawwami komai ƙanƙantarsa in dai na alheri ne mai mutunci shi ne wanda ya fi kowa sanin hakkin maƙautaka wanda duk ya yada asirinsa ga shararai ƙarshen al'amarinsa na dama ka dogara ga Allah ya ishe ka.